Jama'a Assalamu alaikum. An gudanar da wani gagarumin bikin yaye wasu matasa maza da mata da yawan su ya kai dubu biyu waɗanda suka koyi sana'o'in hali daban-daban. Matsalar rashin aikin yi na ɗaya daga cikin matsalolin da suka addabi matasan Najeriya. Gwamnati dai ta ce ta kashe sama da naira miliyan ɗari shida da tamanin wajen horar da waɗannan matasan tare da samun masa kayayyakin aikin da za su fara yin dogaro da kansu. a ƙarƙashin shirin nan na cire kuɗaɗen man fetur da ake kira fi a Najeriya. Alhaji Hassan Nuhu shine babban daraktan kula da wannan shirin a jihar Neja. Ya yi ƙarin haske game da manufarsu na baiwa waɗannan matasan horo. manufarmu shine mu tabbatar da matasa sun samu aikin yi a mataki na farko sannan yaƙi da talauci a mataki na biyu na uku ƙara samun tsaro da natsuwa a ƙasa domin idan matashi wanda yake da ƙarfi bai da aikin yi bai da sana'a yi sannan gashi da ƙarfi kamar shari'a to ka kusan ba za a zauna lafiya ba ƙasa to wannan yana daga cikin tsarin da muka gicciya domin mu tabbatar mun taimaka ma jami'an tsaro da kama abin da bayo ke cewa wai rigakafi ya fi magani to shine wannan muke idan yaran suka samu aikin yi kaga za a zauna lafiya kenan a ƙasa. Malama Amira Aliyu na ɗaya daga cikin waɗanda suka koyar da matasan ta kuma ce suna bin su ne a yankunan karkara domin koyar da su amma fa sun fuskanci wasu matsaloli gaskiya matsalolin da muka eh, fuskanta bai wuci maybe wasu kamar a ce wa'anda da muka je wani gari ne ma ba su jin hausa sai kuma wasu tsofaffi haka da ba su cika gane abu da wuri ba sai dole muna cikin time ɗinmu mu yi musu mu ƙara yi har su gane Hajiya Aisha baban gida da ita ma tana da wani shirin tallafawa matasa. Ta halarci wannan taron ga kuma abin da take cewa. Ranan kuma da za ku canza rayuwanku, rayuwanku ta zama na alheri, ta zama mai amfani, mai albarka, ba na kanku ba, na iyayenku, na ƙasanku, saboda ku san cewa wannan ƙasar ba namu ne ba ta ku ce. Dole kuma ku shirya in ba ku tashi tsaye ba kuka karba wannan kuka yi wannan abun da ya kamata za a tafi a bar ku ne kuma bai dace ba ga dai abin da wasu da suka ci gajiyar wannan shirin ke cewa sunana awawa abubakar eh, me aka koya muku a wannan wuri da kuka zo yayi ku yau kuli kuli ya nake yi da kika ji wannan abu da aka koya miki yana da amfani a wuri ah sosai ka. ajiya amina abubakar a mu muna yin garin rogo muna yin kuli-kuli din kuma mun gode da yadda aka koya mana muka samu Allah ya tabbatar muku da alheri da mu ma gaba daya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.